بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوك أنا وتا شاتكس قوة ذي القعدة shekara ta 1432 hijira annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda kuma shi ne ya dace da sha shi daga watan goma shekara ta a 2011 a lissafin turawa za mu ci gaba da karatun wannan littafi mai albarka na sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam na Sheikh Nasiruddin Al-Albani Allah ya masa rahama a wannan masallaci mai albarka na NNDC Quarters a unguwar Sharaɗa kuma yau shine darasinmu na hamsin da ɗaya a cikin wannan littafin idan ba manta ba a satin da ya wuce mun tsaya ne a ƙarshen magana dangane da fa'idojin da suke da alaƙa da salatin annabi sallallahu alaihi wasallama ina jin mun kai karshen fa'idojin ku yau za mu tashi alqiyamu ila rak'ati salisati thumma rabi'a malam ce alqiyamu ila rak'ati salisati thumma rabi'a tashi da miƙewa zuwa raka'a ta uku har zuwa raka'a ta hudu tunda mun ɗauko sallar ne tun daga farkonta mala yace sun makana sallallahu alaihi wa sallama yanhaddu ila ce salisati mukabbira manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana yunkurawa zuwa ga raka'a ta uku yana mai kabbara yana tashi yana mai kabbara wannan hadisin imam bukhari ne ya ruwaito shi da imamu muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan yazo tashi kana ya tamidu ala yadai yana dogaro ne akan hannayensa guda biyu sai ya yunkura wasu kuma sun ce yana dogaro ne akan digadigansa in an ce digadigai ana nufin wato kamar yatsunsa na kafa diddigen yatsunsa na kafa ta gaba to wasu sun ce to yana tashi ta nan ne to amma malamai suna faɗa kamar irin mal albani ya ce bai ga hadisi ba da ya zo a kan wannan in ban da hadisin abi huraira da annabi ya ce kanan nabiyu sallallahu alaihi wa sallama yanhaddu fi salati ala suduri kadamai za mu za mu yi aikace insha Allah don abu ya fito mana ya bayyana da wannan magana ta abu huraira aka ɗauka cewa na sallallahu alaihi wasallam in yazo yana yunkurawa ne ma'ana ba da hannunsa yake dogaro ba yana dogaro ne da nauyinsa yana ɗora nauyinsa akan kafafuwarsa sai ya yunkura sai ya tashi kamar yadda malamai suka ruwaito sai dai wannan magana ta abu huraira cewa nabi yana yunkurawa ne da diga digadiginsa na kafa mana ƙarshen kamar yatsunsa to wannan hadisin da'ifi ne bai inganta ba hadisin la ya sihu isnaduhu isnadinsa bai inganta ba kamar yadda malamai suka yi bayani shi kansa mala albani ya yi bayani akan haka Allah masa rama cikin wani littafi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan ba ku manta ba idan ya zo tashi raka ta biyu ko raka ta uku yana wani zama da ake ce da shi jalsatul istiraha ko yawwa an mun karanta wannan wannan kuma hadisi ne ingantacce ya tabbata abdullahi dan mas'ud ya faɗi haka kuma da yawa cikin sabai sun faɗi haka kamar yadda shi dan mas'ud yake cewa na kirgaji sallar manzon Allah sallallahu alaihi sallama yana yana yin wannan to wannan kenan wa amara bihi almusi'u salatihi haka annabi ya umarci wannan mutumi da yake bata sallar tasa inda ya ce da shi fi qawlihi sun masna zalika fi kulli raka'atin wa sajada wannan bayani da na maka ka aikata shi duka a cikin kowace raka'a da kuma kowace sujada kama kaddama kamar yadda jawabi ya gabata wa kana sallallahu alaihi sallama idza qama min alqa'idati kabbara thumma qama wannan wata magana ce sani ba Um, a nan gurin magana da muka shigar shine manzo Allah yana yana yunkurawa yana yana tashi ko yana tashi da kabbara yana tashi da kabbara kai yaka kai ne baka da nauyi kai fa mutumi na ka san matsoraci ne kai to shikenan awo yanzu wannan yayi zamanan yayi raka'a tunda muna magana ne akan sun makana salari sama. yana yanhabdu ila raka'ati salika. yayi raka'a ta ta nawa ta biyu ne zai shiga raka'a ta uku ko to sai aka ce yana tashi yana mai kabbar galiban yawanci abinda aka saba idan an yi raka'a biyu an yi zaman tahiyyar nan sai mutum ya gama miƙewa sai ya kabbara akwai wannan magana wasu malamai sun faɗi haka to ga ya kuma mun karanta cewa yana mai tashi yana mai kabbara ko yanhaddu ila raka'ati as-salisati mukabbira yana yunkurawa shine yanhaddu zuwa raka'a ta uku yana mai kabbara yanzu wannan yana zaune yayi zaman tahiya zai yunkura to yana tashi yana kabbara to tashi sai kai kabbara a'a a ba kai matsoraci ne wacce fanka yana nan dan fanka za ta same shi ku kuke tsokar Allahu akbar ka gani to kuma da karfi za ka yi don su bada matso gaba ko jama'a ba gashi yana zaune ba to kai da karfi kowa ya ji a masallacin nan ba ka ba zan sauke ka kun ga yadda yi yana tashi yana me yanzu ya yi zaman tayya ne na farko yana tashi yana kabara ka koma to wannan yadda ya dinna haka annabi yi to akwai kuma waɗanda suke cewa yanzu dan sa ya motsa kamar kana tayya yau akwai wanda suka ruwaito kuma cewa sai ya gama miƙewa zai yi mai zai yi kabbara to miƙe karka yi kabbara sai ka gama tsayawa tas Allahu akbar kun ga sai da ya gama miƙewa yayi wannan yayi me yayi wannan yayi wannan kabbara din to anan amma abinda ma albani ya roito mana shine annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama yana yin wannan kabbara din yana tashi yake ba sai ya gama ha ba sai ya gama miƙewa yake yin kabbara ba kuma wannan shine abin da yafi dacewa kuma shine yafi daidai dace da hadisai to wajen yunkurawan shin mutum zai yunkura ne ya sa nauyin jikinsa akan tafin hannayensa ko kuma zai yunkura ne nauyin sai kare akan nan kun ga inda yaron ne ya kafu ba ga kafafuwansa ba ba ga karshen yatsunsa na gaba ba to wai mutum zai sa nauyinsa a nan ne ya yunkura ko ko ne hannayensa zai sa za mu yi duka guda biyu din sai mu nuna yanzu kai idan za ka tashi raka'a ta uku ya za ka ke ku lura yanzu wata rike hannunka jika duk <laughs> kun firgitar da shi da Allah to ku lura to ya karka daga je ka dai to koma koma koma koma ku kula da yadda yaron nan yake tashi yanzu kaddara ya zaman tahiya ne na nawa to wai ana so a nuna mana kana yunkurawa hannunka ne ke tura gangan jikin ya tafi ko ka dai kana sa karfinka ne akan kafafuwanka sai ka yunkura to tashi mu gani yawwa to rike karka daga kun ga yadda yaron nan yayi yanzu a nan gurin da hannunsa ya kura ko ko da kafafuwa yawwa da hannunsa ko to wannan shine sanannen abu wannan shine me sanannen abu idan kai zama na farko za ka kura kenan wannan hannayen su ne za su danna ka sama ko sai ka dago kenan sai kaga yanzu ya dage gwiwarsa amma hannayensa suna me suna ƙasa to akwai wanda kuma gwiwan ake bari sai a fara daga hannun yanzu ka koma kai mana irin wannan ɗin wanda muka yi sai kai kabbara da ƙarfi ka tashi kun gani da me yake yin ƙura da hannayen shi ko mumtaz to koma to akwai wanda ake yi zai yunkura hannayen za ka fara ɗagewa sai ka bar gwiwoyin sai ka taso da gwiwoyin sujada to zauna zaman tayya to ka yi tayya ka gama za ka yi kura ko to a'a a'a zai dan taso da hannun mana to shi kenan to tashi to ka yi irin na da kenan to koma ɗora hannunka a to tashi ya sa mutumi na ce ma baka da tirenin ka gani yanzu inda akwai wanda yake tirenin yunkura zai baka tirenin ko kana bol kuwa ba bol ustaz ne baya bol shi yasa to ku lura da wani abu guda yanzu kaga da ya zo tashi ya dan sa hannunsa amma sai dora hannun akan ina cinya dora hannunka akan cinya yunkura to karka daga ban sani ba ko akwai wanda zai iya jarrabawa ya yunkura mana zo mutumina kai dai yau kam ka rinka dan fita gudu kana motsa jiki kaji kana yaro karami kar <laughs> kai nauyi da yawa ka abinda abin da nake son ka da shi yawa ka yunkura sai ka dan tsaya min akan nan jika daya dai sauka a tura teburin nan matsorata sun yawa a masallacin nan tura shi gaba a'a juya ma shi haka da haka juya shi haka da haka a shi kenan ba haka to ayyaya haka da hakan ya fi ok to tsaya can ka kallo nan gaba shi ne za su fi ganin ka yanzu abin da nake so ka ɗago da ka yau gaba yau gaba karka je ka faɗa musu ka ɗago da ka yunkura idan ka yunkura kar ka miƙe gaba ɗaya ina so ka tsaya mun da da ka don su fi ganewa yawwa kun gani a kaɗan ɗaga mana to yawwa tsaya a haka yanzu a nan gurin a ya zage a zaka wani <laughs> shi ma ba training ka gani da kana training ka gani ka ga ba training ko ka ga in dai ba training da kai <laughs> ko ma sai ka yi yara ƙanana ba kwa ko ni din nan zan iya wannan fa dan dai kawai dai teburin ne ya muka dan <laughs> yunkura abin da nake so kun gani a to ai ka take kafafuwan da tsinin kafafuwan ka zaka wannan ba tsugunawa zaka yi ba yawwa haka to kun ga yanzu anan nauyin sa ya tsaya a aina ne yawo ka gani to wai shin annaba haka yake yi ko ko wancan to akwai ka to akwai riwaya ta ta Abu Huraira cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam yana yunkurawa da me nauyinsa akan kafafuwansa diga-digansa eh bara mu ce diddige ayi na karshen ne nan me sunan shi tafin kafa tafin kafa ta ƙarshe me sunansa kai jama'a ba hausa a a diddige ba shine diddigen baya ba bai da suna diddige o akwai bambanci tsakanin dunduniya da diddige ta to shikenan wannan riwaya wannan riwaya da ta ce yana yunkurawa da wannan shi ne malamai suka ce ba ta inganta ba suka ce ba ta me ba to yanzu dai kenan sahihi zance me ya kamata yi ka yi normal yadda aka saba ana tashi to kun gani karka miƙe gaba ɗaya kun ga haka ko sai an juya muku to haka yau yi musu a haka Shi so soja haka ake so ka kun gani to wannan shi ne daidai kaga yanzu karfinsa nauyinsa ya koma kan ina kan hannunsa da wannan shine daidai kuma kaga ya daga gwiwarsa ba wai wanda zaka baro gwiwar ka yunkura da ita ba duk da cewa akwai malaman da suka faɗa haka amma dai zancen da ya fi inganci shine shine wannan yanzu kaga yaran nan da suna training kai kar ka koma da ya kamata a ce suna motsa jiki mutum ya yi minti goma sha biyar a haka ko ya fi to amma ba sa yi je ka mu tausaya maka sauka sauka jama'a an fahimta mumtaz mumtaz to wannan shine gabar magana yau da muka karanta ta farko kuma haka ya umarci to yana tashi kuma yana kabbara muna magana kabbara ya umarci wannan mai ɓata sallah ta saga yadda ya kamata yi sun masna dalika fi kulli raka'atin wa sajada yace ka aikata haka din a cikin dukkan raka'a da dukkan wato sujjada kama kaddama wa kana sallallahu alaihi wa sallama idza qama min alqa'idati kabbara thumma qam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wani lokacin in zai tashi daga zamansa na tahiya sai yayi kabbara sannan ya tashi kun ji magana ta nawa ta biyu dai e in dai ta nan littafi ne ta biyu in kuma bayanin da muka yi ta uku kenan kenan hata a zaman ta tahiyan da za ka yunkura akwai zaman da a yunkura wanda kana ƙasa za ka yi kabbara shi ma za mu aikata shi aikace wa kana dai hima ma hadar takbiri a yanan kuma manzan Allah yana daga hannayensa tare da wannan kabbara wani zubin manzan Allah yana daga hannayensa tare da wannan kabbara da yake yi na tashi wani lokaci wakana idan idza kiyama al-qiyama rabia idan manzo Allah ya niyyar tashi zuwa raka'a ta hudu yanzu muna magana akan raka'a ta uku yanzu mun shigo raka'a ta hudu qala Allahu akbar yana cewa Allahu akbar riwayar Bukhari da Abu da'ud wa amara bihi al-musii'u salatihi kama taqaddama anifa haka ya umarci wannan mai bata sallar sa kamar yadda jawabi ya gabata dazu وكان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع هذا التكبير أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم yana ɗaga hannayensa tare da wannan kabbara din ita itama wani lokacin kabbara tana ta raka a hudu thumma kana yastawi qa'idan sannan annabi yakan zauna ya daidaita ita ce jalsatul istiraha ala rijlihi al-yusra mu'tadilan hatta yarji kulla 'azmin ila mawdi'ihi sai ya zauna akan rijilihil yusra kafarsa ta hagu mu'tadilan yana mai daidaituwa hatta yarji'a kulla azmin ila mawdi'ihi sai kowane kashi ya koma bigiransa thumma yaqumu mu'tamidan ala al-ard sannan sai ya tashi yana mai dogaro da me da ƙasa mu'tamidan ala al-ard ya yunkura yana mai dogaro da ƙasa wa kana yu'ajjinu ya tamidu ala yadayhi manzon Allah sallallahu yana yin ajanu an gane ko me al'ajanu shine ya tamidu ala yadayhi idan qama yana dogaro akan hannayensa yayin da zai tashi shi ma zamu zo mu nuna shi a aikace wa kana yaqra'u fi kullin min rak'atayn al-fatiha a kowace raka'a daga cikin rakoyin nan guda biyu na karshe a sallah mai raka'a hudu yana karanta fatiha wa amara bi dhalika al-musii'u salatihi kuma haka annabi ya umarci wannan mutumi da ke bata sallar sai ce kai haka wa kana rubbama adafa ilayhi ma fi salati az-zuhri bid'a ayat to ku layi anan. wani zubin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yana ƙara wasu ayoyi bayan fatiha din sai ya ƙara ayoyi akan fatiha a rakawoyin biyun ƙarshe ɗin nan manzo Allah yana ƙara musu fatiha sorry yana ƙara musu wasu ayoyi na sura a bayan fatiha kama sabaka bayanuhu kama yadda bayanin sai gabata fil qira'ati fi salati zuhri in za ku tuna cikin karatun da aka ce manzo Allah yana yi a azhar ya tabbata yana yin wannan sallallahu alaihi wa sallam to anan gurin kai sai ka saki dawo ina ganin saboda kwanciyar hankali game da teburan nan yadda yake da bismillah tafaddal wanne kuka fi gani eh, ya ana abin nan ne wanne wanne kuka fi gani ne to anan abin da muka ce in za ku fahimce ni Um, a wakana idan kama min alqaidati kabbara sun makama yanzu za mu yi bayani a kan kabarbari da ake yi na tashi a tafi raka'a ta uku kala uku ne na farko banza Allah yana tashi daga raka'a biyu in yayi zaman tahiyya zai wuce raka'a ta hudu ta uku afuwan daga raka ta biyu zai fita zai tafi ta uku yana mai kabbara yana tashi da kabbararsa bismillah malam kai kabbara mana su ji yanzu me yaron nan yayi ka sake ka koma ka sake mana yana mai kabbara yana tashi da kabbara ko aha Allahu akbar kun gani ya taso da kabbararsa ya karisa da kabbararsa a tsaye to wannan shine sifa ta farko zauna to anan gurin sai kuma yace wa kana sallallahu alaihi wasallam idan kama min alqaidati kabbara wani lokacin idan zai tashi daga zama na biyu ya wuce zama wancan ya kenan ya wuce raka'a ta uku sai ya kabbara sun makama kamar yaya yanzu ya yi zaman tahiya ya gama ko ga 'yar yatsarsa ya motsa yana zaman tahiya ba zai miƙe ba to sai kai kabbara kana zaune sai ka kammala ta tsab sannan ka yunkura kun gani kenan sai da ya gama kabbararsa sannan sai ya miƙe to wannan shine kala na biyu da kaga wancan an ruwaito a riwaya wannan ma an ruwaito a riwaya wannan riwayar abu ya'ala da isnadi jayyid kuma yana nan cikin ta sahiha ka zauna to akwai wanda ya zo a kamar yadda ya zo a mazhaba ta malikiya wasu malamai sun tafi akan wannan kabbara ana yin wannan kabbara ne bayan an gama me miƙewa a tsaye to sai ka tashi kada ka yi kada ka yi mana kabbara sai ka gama miƙewa tas bismillah miƙe kun gani a ina da yi ba sai ka miƙe gaba ɗaya sai ka kabbara kun gani to inda kun fahimci jawabin yanzu barin sashe maimaita guda ukun a jere don ya kabbara don kurin ƙaji sai ne bayanin shi wajen yin malikiya da suka ce ai wannan malam ka maimaita mana guda ukun a take mu gani ka yi mana wanda ake tashi da kabbara a tare da kabbara da ƙarfi kowa ya ji Allahu akbar kun ga da kabbara sai tashi ko ma ka zauna kala na farko kenan sai kala na biyu wanda sai ka yi kabbara ka a zaune gaba ɗaya sannan ka miƙe Allahu akbar a'a ba ta yi ba aha Allahu akbar kun ga sai da ya gama sa a zaune sannan yami ya miƙe ku wannan ba duk tafiya raka uku nake magana to sai kala na uku shi kuma shine sai ka gama miƙewa gaba ɗaya sannan kai kabbara na'am kun fahimci wannan to waɗannan su ne samfuri guda uku to ka zauna akwai wani dan karin bayani kafin na karasa bayanin yace wa kana sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadayhi ma'a hada takbiri ayanan wannan kabbara da annabi yake yi a zaune kafin ya tashi wani lokacin yakan daga hannunsa ya kabbara tare da kabbara yanzu ka gane wanda za ka yi kabbara a zaune kafin ka tashi to ka yi mana kabbara kana mai daga hannunka kamar mai kabbara harama idan zai kun gani yanzu fa kabbarar yunkurawa ce zai amma kaga ya daga hannu kamar kabbarar harama zai bismillah Allahu akbar kun gani sai da ya kabbara yana daga hannu mana yana kabbara yana daga hannu sannan yin kula to an ce annabi wani lokacin yana yi da haka in kaga wani yana yin sallah zai tafi raka'a ta uku yana zaune i kabbara sai yin kula ya tashi to kada ka ce yayi jahilci dan ku ga hadisi na a gaban ka annabi yayi ka fahimce ni to kama ka ka zauna kafin ka yau kadan jira ba kafin mu shiga raka'a ta hudu wani zai ce to me dalilin malamai na fiqihu da suka faɗa malaman malikiya suka ce sai ya miƙe zai kabbara suka ce zaman tahiya din nan ina ce sunna ce a miƙewa a tsayawa fa na'am suka ce to yaya za a yi kabbarar farilla sunna ta jata zaman tahiya ba sunna ba ne suka ce ba za ka yi kabbara kana zaune ba sai ka gama miƙewa ka shiga rukuni wannan fa rukuni ne raka'a ta uku ba rukuni ba ne to sai ka gama miƙewa ka shiga rukunin nan raka'a na uku sai kai mata kabbarata ka miƙe ka yi wa miƙewanka me kabbarata ban sani ko kuna fahimta na suka ce idan kai kabbara kana zaune kamar yadda wannan yaron yi yanzu to wannan zaman da kai ina ce zaman sunna ne wannan kabbarar da ka yi kuma za ka yi ta ne kabbarar rukuni ce suka ce ai ba yadda za a yi sunna ya ja farin yaya za a yi sunna ta ja rukuni sai dai me rukuni ya ja sunna suka ce kabbarar zaman tahiya an riga an yi mata da zai zo ya zauna tahiya ba sai dai Allahu akbar sannan ya hannun hannunsa ya yi tahiya ba ya gama mata kabbarata to me kuma yana zaune kuma duk zai zo sake in kabbara a zaune sannan ya zo ya miƙe sani ba ko kuna fahimta na to kaga daga nan ma ya kamata ka gane masu yin jalsatul istiraha suna yin kabbarar jalsatul istiraha a zaune wanda ba daidai ba ne wanda ya kamata ka yi jalsatul istiraha ka ka zauna in za ka yunkura ka miƙe raka'a ta uku ko raka'a ta biyu sai kai wannan kabbara ɗin. shi sa ake samun matsala in liman ne shi zai jinsatul isra'a ya ɗago wannan kabbara ɗin ta miƙewa kwan a ga ya miƙe sai a gan shi a zaune sai mutane sai mai tasbihi shi kuma ashe yana nufin ya jinsatul isra'a to abin da ya fi dacewa in ka ɗago sai kai shiru kai wannan zama sannan in za ka yunkura ka miƙe sai kai wannan ainihin kabbara ɗin. to wannan shi ne dalilin malikiya da suka ce za a yi wannan kabbara din sai an miƙe to amma kun sani akan abin da muke tafiya da shi tun daga farkon littafin nan yayin da aka ce ga abin da manzon Allah ya ce ga abin wani malami ya ci, to sai a dauki maganar Manzan Allah a ajiye maganar kowane malami ne kuma shi ma malamin haka ya faɗa shi malamin imamu malikun da kansa cewa in an samu hadisi ya ci karo da ta. to ku ɗauki ta ku dirka ta a jikin bango kar ma ku ce ni na faɗa ku bi magana annabi kun fahimci wannan to daga nan kaga kenan hadisi shi ke gaba da manhaba ba wai manhaba ita take gaba da hadisi ba Allah gane da mu وكان خليه bas wa kana idza arada al-qiyamah ila rakatun rabi'a qala alahu akbar annabi idan zai tashi ta hudu ma yana yin kabbara ko kuma haka ya umarci wanda yake bata sallar nan tasa kenan zai tashi raka'a ta hudu zai da satul isra kenan shi yasa yace wa kana yarfa'u yadihi hada ba ana yin ba ko yawwa za mu zo mu yi ta aikace ita ma kamar yadda da mu yi kuma ana yi miƙewa a wuce raka ta uku to annabi yana yin kabbara sannan yana daga hannunsa tare da wannan kabbara din to bismillah mala koma yanzu wannan tashi ka tsaya a matsayin kayi raka ta farko ne ya yi raka ta hudu ka yi rukuyi ka yi sujada muna kallon ka irin wacce muka koya ba na'am sami Allahu liman hamidahu na'am الله أكبر نعم الله أكبر نعم الله أكبر نعم yanzu kun ga ya sujada ta nawa koma koma cikin sujada don musu bayani yanzu ya sujada ta biyu ba ya kammala raka'a ta ɗaya ba to yanzu zai wuce raka'a ta nawa to anan ne anan ya kamata yi wannan zama na hutu da ake cewa jinsatul istiraha to wannan zama na hutu jalsatul istiraha da yake yi an ce annabi sallallahu alaihi yana yi sannan yana yin kabbara idan zai yunkura ya tashi kaga anan ya kamata ka gane har yanzu kuskuren waɗanda suke yin kabbara nan a zaune kaga an ce annabi sallallahu alaihi wasallam kana yastawi qa'idan ala rijlin yusra mu'tamidan ala mu'tamidan hatta mu'talidan mu'tadilan hatta yarji'a kullu 'azmin ila mawdi'i thumma yaqumu mu'tamidan ala al-ardi wa kana yu'ajjinu ya da ala yadihi idza qama to yanzu nan zai mana jinsatul istiraha an ce annabi yana zama ne akan kafarsa ta hagu to kai mana jinsatul istiraha dan zaman nan na hutu kadan kaga zai wuce rakatin kaga yayi yau wato tsaya haka tsaya haka ka tashi ka gani ya sauyi ka'idan ala rijlin yusra ko kun ga ya dan yi wannan zama mu'tadilan ya daidaita hatta yarji kullu azmin ila mawdihi zai zauna ne kowane kashi sai ya koma inda yake ya yaqumu sai annabi ya tashi to mu'tamidan na al-ardi to yanzu wannan shine daidai yadda yi annabi yana tashi yana me dogaro da ƙasa to ka tashi ka dogara da ƙasa mu gani a'a inda ne wanda kai da ustaz ka gani yanzu nan bai dogara da ƙasa ba da zai kura to sai ce wa kana yu'ajjinu me yu'ajjinu yana dunkulewa hannunsa ka san yadda ake press of ana dunkule hannu ko yawa to haka kun ga yadda yi to annabi yana dunkule hannunsa kamar mai kwaba gari da in za a kwaba gari ana yin haka shine aka kawo shi daga ajin yu'ajjinu annabi yana mai dunkule hannunsa yunkura in za ka tashi raka'a ta biyu malam sai ka dunkule hannunka ka yunkura yanzu kaga wannan yaron yaya mana sai ya dunkule yunkura mu gani ka gani to haka annabi yake yi sallallahu alaihi wa sallama ala yadayhi idza kama idan zai tashi ko ba haka bane to wannan shine abin da nake so ku fahimta to sannan wannan jasatul isra ana yin ta raka'a ta nawa ta ɗaya zuwa ta biyu ana yi kuma raka'a ta uku zuwa ta zuwa ta hudu to yanzu yaushe zai kabbara yanzu ka yi sujada raka'a ta ɗaya yi sujada yi sujada ka yi sujada ko to yanzu ba zai wuce raka ta biyu ba to yanzu kaga ba da kabbara zai taso ba zai yi wannan jinsatul istiraha sai in ya tashi miƙewa raka ta biyun ne zai yi wannan kabbara sai ka dago Ka gaba bai kabbara ba to ka miƙe raka ka tafi ka gani ka gani to wannan shine abin da aka ruwaito annabi sallallahu alaihi wa sallama yana yi an fahimci wannan ijlis yana karanta fatiha haka yi umarni da ayi sannan kuma fatiha a rakawoyi biyun karshen nan yana karawa da sura ko sayoyi wannan hadisi yana nuna mana halaccin wato ya halatta ka ƙara ayoyi ko sura hatta a bayan fatiha da kake yi ta raka'a hudu ko ta raka'a uku asalin sallah kam ce idan an yi fatiha da sura fatiha da sura ba sai a ba haka ne raka ta uku ba fatiha kadai ake yi ba raka ta hudu ma ba fatiha kadai ake yi ba to wannan hadisin yana nuna mana halaccin ka iya ƙara sura ka iya ƙara wasu ayoyi to shi yasa ake jin sallah manzo Allah wani lokacin sai ka gani sallallahu alaihi wasallama a ba wai ba wai fatihar kadai yake karanta ba tsawon yafi na fatiha tsawon yafi na me yafi na fatiha idan kun gane wannan sai mu shiga alqunut alqunut fi salawati al-khams lin-nazila wa kana sallallahu alaihi wa alihi sallama إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قنت في الركعة الأخيرة بعد الركوع إذا قال سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد وكان يجهر بدعائه ويرفع يديه ويؤمن من خلفه وكان يقنت في الصلوات الخمس كلها لكنه كان لا يقنت فيها إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم فربما قال وأحيانا كان يسلم تسليمة واحدة السلام عليكم تلقاء وجهه يميل إلى الشق الأيمن شيئا أو قليلا وكانوا يشيرون بأيديهم إذا سلموا عن اليمين وعن الشمال فرآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما شأنكم تشيرون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس أذناب خيل شمس إذا سلم أحدكم فليلتفت إلى صاحبه ولا يومئ بيده فلما صلوا معه عدا لم يفعلوا ذلك وفي رواية إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله وكان يقول wa tahliluha yani as-salatu at-taslimu wa tahliluha at-taslimu tayyib malam yace al-qunut me ne ba original ba sai ku bi ni ai ku ba abin da na faɗa alƙunut alƙunut ana nufin abubuwa da dama yana iya zuwa da ma'anar addu'a a cikin sallah addu'a a cikin sallah kuma alƙunut yana iya zuwa da ma'anar wato daɗewa a tsaye a cikin sallah kuma alkunut yana iya zuwa da ma'anar shiru a cikin sallah kada a yi magana to a nan gudun sai ya ce fi salawatil khamsi nazila yin kunuti wannan alkunuti da muke so mai magana a nan yan uwana shine alkunuti da ake yi ana addu'a ba kana jin cewa in mata matsala ta zo malamai suna cewa jama'a alkunut ba to ita za mu yi magana a kanta ba alkunutun fa da ake yi ta sallah su in an yi raka'a daya an yi raka'a ta biyu liman ya gama fatiha ya sura sai ya shiru sannan ya abin nan ba ta na inna nasta'inuka a har zuwa ƙarshe ba ba ita nake nufi ba alkunutun sunna yawa wanda ta zo a riwaya وكان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدعو على أحد yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yayi niyyar zai yi mummunar addu'a akan wani mutum shine addu'a wa ahadin yin mummunar addu'a akan wani ita addu'a idan ta yi ta'addi da ala tana nufin mummunar addu'a idan ta yi ta'addi da ila addu'a'u ila ana nufin kira zuwa in an ce addu'a ala ana nufin mummunan addu'a yanzu idan zaka ce wani da larabci ya maka addu'a mai kyau sai ka ce da shi ud'u li na bi ma'ana kai min addu'a ta kwarai amma in ka kuskure ka ce masa udu'u alayya to wai kana nufin kai mun addu'a ta tsinuwa da la'anta kurin kaga da alayya dalili ya canja ma'ana kaga akwai bukatar mu koyi larabci dan zai taimaka mana wajen fahimtar qur'ani da sunna ku kula nan ma gashi nan idan annabi ya niyyar yin addu'a akan wani mara kyau au yad'u li ahadin ko zai addu'a ta alheri shine ud'u li ahadin qanata fi rak'ati al-akhirati ba'da ruku sai annabi sai ruku sai kunuti shine kanata kanata ya kunutan qunutan kunut sai yi kunuti yi wannan addu'a a raka'ar karshe bayan ya yi rukuyi kula da wannan lafazin raka'a ta karshe a sallah amma bayan ya yayi rukuyi yi ruku'i ya ɗago daga ruku'i kafin ya wuce sujada ana jiran zai wuce jira kun sai fafata addu'a shine idza qala sami Allahu liman hamidahu rabbana lakal hamdu wannan yana nuna mana sunna a cikin alqunuti ta nazila me alqunutun nazila alqunuti da aka yi ta for the purpose shine nazila purpose wani sababi wani abu ne ya faru ake alqunuti akwai alqunutun nazila akwai alƙunutun da take ba ta nazila ba yanzu kowa ma idan ya yi shafa'i da wuturi a gida yana sallar dare ba ana yi alƙunuti ba Allahumma hadina fi man hadaita wa afina fi man afaita wa tawallana fi man tawallaita wa barik lana fi ma ataita wa qina sharra ma qadaita innaka taqdi wa la yuqda alayka innahu la yadhillu man walayt wa la yu'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait wannan ita ce kunuti da ake yi ta tami ta wuturi kowa idan ya sallar da daddare ana so a raka'ar ƙarshe ba zai yi kunuti ba to yanzu nan muna magana alkunutu lin nazila alkunutun da za ka yi ta for the purpose misalin azzaluman mutane suna cutar al'umma aka ce za a yi kunuti ko ana nan ana ta kama bayan Allah ba su ci ba su gani ba ana ta halakar da su a san ina suke ba ayi alkunuti shine maganin duk matsiyata kafirai suna cutar da al'umma kuma an ki a taimaka musu ga bala'i ya zo ana cewa za a ɗauke tallafin man fetur ai ta kunuti kada Allah ba su dama masu kulle kullen duk Allah ya kwantar da su duk wannan ya kamata alkunuti don sababi ne masifa duk lokacin da masifa za ta fuskanci al'umma ya kamata ya alkunuti ai bakarariyar addu'a liman ya tashi ya miƙe ya daga hannu yana gaya wa Allah ma mu suna amin ko masallaci ɗaya ne ya a garin nan ka shafa wa kanka ruwa wallahi masallaci ɗaya ya yi maka addu'a masallaci ɗaya ya daga hannu da mamu da liman suka daga hannu suka yi addu'a kan wata matsala da zaka jawo al'umma ka shiga uku ka gama ƙeƙashewa a rayuwarka har ka gama mulkin ka ba ka samu natsuwa da kwanciyar hankali ba amma bala'i bai zoma ba mun ga aikin alkunuti a garin na aikace dan mai da ku tarihi an yi wani gwamna a garin nan wata shekara da wani kafiri ya ɗauki alkur'ani ya share kashi da shi a kano daman turo shi aka yi don ya tsokala a tada fitina ya ɗebi ƙur'ani ya share kashi da shi aka ce ba a yadda ba kuma aka ce wai wasu suka ce wai sai dai a ɗaukan masa nauya a yi shari'a ta ɓata wa mutane lokaci yaya aka yi ya aka an fusata mutane qur'ani littafin Allah ne littafin duk musulmi ne ba a san su waye ba wasu suka ga imanin su ba zai iya barin su su rayu da wannan mutumin yana nan garin ba kudu fa koma ba ba yana nan garin yana kurkuku yana tsaune ya share qur'ani ya share kashi da qur'ani suka ce ba za su iya ci gaba da rayuwa a wannan yanayi ba wannan mutumin yana nan ya ci mutuncin addini qur'ani iya karshe ba littafin muke ne ya share kashi da shi suka je suka same shi suka ɗauke kansa suka kira shi sai da suka je suka same shi an ɗakinsa a kurkuku kai ne wane eh kai ne wane ce eh ni ne ce to yau kwanan ka ya gare suka danne shi suka yanka shi tilas suka dauko shi a kofar fada aka rataye kanshi wannan mutum a kofar fada duk mutanen musulmin Kano suka fita kowa ya sa albarka aka sa kansa a yan jarida duk sun dauka aka nuna aka ce gashi na wannan shine mai share kashi da alkurani ana tauna tsakuwa ne dan aya ta shiga uku aka samu wani gwamna shi kuma yace sai ya dauki mataki akan wanda suka yi wannan aka je aka wasu mutane a gidajensu wasu a jakara wasu a ina ne karfe biyu na dare da mota aka je aka ɗebe su wasu san hawa ba san sauka ba mutane sama da mutum nawa sun fi mutum goma aka tafi da su cikin daren na aka je da aka harbe su gaba ɗaya akan wani arne guda ɗaya da ya tashi da ya share kashi da alkur'ani washe gari iyayen suka zo neman su same su kuma magidanta da matansu harbin da aka yi akwai wani dan uwa wanda ashe Allah ya sa yana nisan kwana ya faɗi ne ba harbuwa ya ba suka tafi suka bar shi da nisan kwanansa ya sha sanyin dare ya tashi ya miƙe ga duk yan uwansa waki ya kwance ɗaure su da aka duk ɗaure ɗaure su aka ya kwance kullun ya tashi ya mirgina mirgina har ya shiga wani ƙauye har ya dai samu ya gudu dai ya zo ya ba da labarin ga abin da aka yi kafin a zo a dawo an zo an kwashe gawakin aka kashe wannan mutane murus a garin nan musulmi kuma ina ma da an samu wanda suka yi abin ne aka yi musu ma to ba su ma ji ba sun hawa ba su zargi kawai kuma yana musulmi to shi kenan aka ce malamai suka ce kurin ayi addu'a aka yi kunuti aka yi ta addu'a wallahi malam shekara ɗaya Allah ya bashi ranar da ya yi wannan abu a ranar fa ina jin kuran alamis ne da daddare ko wata rana a ranar a shekara tana juyewa gishin wannan rana ɗin ranar da ya sa aka je aka harbe waɗannan mutanen kuma a ranar ya zo tafiya ta kama shi suka hau jirgi zai tafi jos sai da suke sama ƙololuwa pilot ya losing control pilot ya ce ya ɗebi makarrabansa da waye waye duk aka tafi pilot ya ce fa ba control yana faɗa da arwaitowar ana irin ɗin kasar ɗin na jirgi an yi surutai ana samu yana stupid pilot stupid pilot da kalmar stupid pilot ya cika jirgin nan ya kuli kuli Eh. eh to kaji wani wani jami'i yake faɗa ranar da za a yi tafiyan ka duba Allah da hikimarsa sai ya jami'i ne wanda suke tare ce duk wanda ya bada gudunmawa wajen kashe waɗannan yan uwan Allah sai ya kaddara musu tafiya kuma duk suka shiga jirgin wallahi malam muna faɗin wannan dan ku yi a hankali masu taka addini ko waɗanda ake amfani da su ana cutar da musulunci da musulmai kuma a garin musulmi saboda kurin kuna kalban albashi duk wani jami'in da yake yana da hannu a cikin wannan wajen cutar da waɗannan bayan Allah da kashe su da mai da iyalansu marayu sai Allah ya kaddara musu tafiya sun manta shekara guda ana cikin gwamnati Allah ya zo kaddara musu tafiyan nan sai da suka shiga jirgin suka cika shi nak jirgi ya zo ya ce tuni fa yau ba zan iya sauka ba haka yi kulikulin rakiya ba ma ba kulikulin rakiya ya tukwiko ya tukwiko ya fada kan dutse ya faffashe ya ragarga ya kama da wuta ya kone wallahi ni da ido na na gani da manjagara ake ɗiban ƙasusuwansu da gawakinsu sun kone kurbus har da shi gwamna yan uwa aka ce a ci gaba da addu'a kuma to muna faɗa da babban baki da wasali duk wanda yake cutar da addini ko yake da niyyar cutar da addini ko yake da niyyar danna addini zaka iya yin duk abin da zaka yi zamani ne lokacinka ne zaka iya yi amma wallahi ba za ka hana mutane addu'a ba ko ba ka bane kuma wallahi ku yarda da addu'a ko arne matsiyaci ya san addu'a arne yana cewa ai mun addu'a arne ya san roƙon Allah to shi yasa manzon Allah ya yi amfani da wannan makami don maganin tsinannu na zamaninsa to idan abin ya kai ya kawo abu ya ƙici ya ƙicin yawa idan annabi ya zo yin addu'ar a sallah yake yake tukuikui addu'ar ta tafi gaba ɗaya da sallar ba wai fa sai an gama ce jama'a daga yawa a cikin sallar a nade a tafi da ita gaba daya in Allah zo bude sallar ya tarar da sakon bayin sa a ciki Allah ka raba mu da taba addininka ya Allah ya Allah ka samu layin cikin masu taimakon addininka amma masu yakar addininka ai gwanda baka zo duniya ba kuma abin tausayin malam yanzu da musulmi ake amfani ake cutar da musulunci yanzu duk kulli da makircin da turawa na yamma suke yi wa musulmin najeriya musulmin ma na najeriya na arewa wallahi tallahi da taimakon yan arewan ake sun suke ɗiba rahoto su kai a ce kaza a ce kaza a ce kaza yanzu abin da ake a garin nan kurin da daddare ake zuwa karfe biyu sai a je wata unguwa sai a samame sai a ɗebe mutum arba'in hamsin sittin ba wanda ya isa magana ko kwanan nan an je nan wajen hotoron hotoron nan an yi samame an ɗebi wasu kuma a kan zargi sai an je an bincika wasu a gama ba su ma san me ake ciki ba kuma ku kun fi kowa sanin masu laifin ko ba gaba ne wallahi kun fi kowa sanin masu laifi miskini ma wani ma daga gidan sai masallacinsa kuma mun sha faɗa muna maimaita mu ahlus suna da mu fitana nan a masallacinmu mu da gurin karatun mu ba sai kun ji ko ina ba gashi a kaset ba wani abin da ake boyewa na kulle kulle a zuwa ta ɗiba wasu an tafi da su shi kenan har abada har abada ka daina jin ɗuriyarsa wallahi kuma a garin nan ake wannan abun kuma ba wanda isa yi magana ko masaraki ko dan siyasa ko waye kuma a je ma bincika sojoji su ce su ba su bane yan sanda ma su ce su ba su bane ƙasa ce kurun da ake tafiya malam karabiti babu lissafi ba tsari babu yancin dan adam babu kwata-kwata kai ka ce babu kotu babu kaza to ba musulmi ba a bai da wani makami sama da wannan addu'a din yi ta roƙon Allah Allah raba mu da wannan kurin dai ana dai taimakon arna kurin arna sun shirya abinda da suka shirya musamman kungiyar kan kurin ta yi setting din abubuwa ana nan ana ta zartarwa kawai kawai shine kawai kuma alhamdulillah ba wanda zai tabbata a duniyar nan ko ba ka bane kowa sai ya kare kuma zamani zamani ne za ka yi ka gama kuma Allah ka wasu kuma ba kai ba yawwa wanda Allah ya kaddara masa mutuwa a cikin wannan abubuwan shi kuma Allah ya karbe shi a matsayin shahidi wanda aka kashe shi a matsayin zalunci aka cuce shi shi kuma Allah madaukin sarki ya masa afuwa kuma ya ba shi shahada wanda suka yi masa wannan kuma Allah ya dora musu masifa da bala'i to idan ya zo sai ya yi raka ta ƙarshe ko baya ce sami Allah wa liman hamidu malamai suka ce wannan alƙunutu ta nazila ana yin ta a cikin salloli kuma bayan rukui wannan shine abin da alkhulafa'ur rashiduna suka tafi abubakar da umar da usman da umar da da usman da ali haka imam malik yace haka imam shafi da isaq ibn rahuya haka yazo cikin al-majmu' na imam an-nawawi Allah musu kuma wasu suna cewa wai annabi ya yi ruku'i ta nazila kafin ya yi kunutin nazila dinnan kafin a ruku'i kamar ya kafin a ruku'i yana gama karatun sura sai ya rufe da addu'a ba a samu nassin ingantacce da ya zo ya nuna annabi ya yi wannan addu'a ta kunuti ka addu'ar kunuti ta nazila fa ina ina ina ina ina specifying ina ce muku ta nazila ta wani sababi kunut da ya faru za a yi shi for the purpose na yin addu'a ma wani ko kuma roƙa ma wani alheri annabi ba a ruwaito yana yi kafin ya ruku'i ba yawwa ba a ruwaito yana yin kafin ruku'i ba amma za a iya koma cikin littafin zadul ma'ad na ibn al-qayyim yayi bayani dalla dalla akan matsala din da fatul bari na hafiz ibn hajar al-asqalani kuma manzo Allah aka ce wa kana yashhadu bi du'ahi yana bayyana me addu'ar ashe wannan ya nuna al-qunuti idan za a yi ana bayyana ne manzo Allah faɗa yake karara yana faɗa ana amin amin amin amin اللهم ربنا لك الحمد اللهم انجل وليد بن الوليد misalin addu'ar da yake yi kenan aka ruwaito yayi wa salamata bin hisham wa ayyasha bin abi rabi'a allahumma shdud wata'ataka ala mudar wa ja'alha sinina ka sini yusuf manzo Allah bayyana wa yake an ruwaito a wata sallah daga cikin sallolinsa na asubahi yayi kuma ya bayyana Allahumma la'an fulanan wa fulanan ya ambata wasu cikin larabawa Imam al-Bukhari ya ruwaito wannan hadisi da Imam darimi da Ibn Khuzaima da Imam Tahawi da Imam al-Baihaqi da Imam Ahmad duk sun ruwaito Allah musu rahama to wannan kenan um, annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin wannan addu'a yana kuma bayyana ta abin da ya dame ni a yi ta a bayyana a yi ta a bayyana duk wanda za a yi wa addu'a din a yi ta a fili kuma ko da sallar azhar ne ko sallar la'asar ne a bayyana za a yi kunutin ba wai ba wai a ba wai a koye ba akwai farko da manzo Allah ya yi ta addu'a din yana tsine wasu tsinannu da abin da Allahumma la'ani lahyan wa ri'lan wa zakwan wa usayyata asatillaha wa rasulahu sun cutar da annabi sun cutar da manzan Allah sun cutar da addini manzan Allah ya ta kiran sunansu yana tsine musu albarka har sai da Allah ya saukar da aya ya ce laisa laka min al'amri shay'un yawwa to akwai wasu riwayoyi na wannan hadisin da ba su inganta ba akwai inkita'i a ciki daga imamun zuhuri har ga zuwa wanda ya yi riske shi din to wannan kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dai a takaice an hana shi ya tsine wa mutane ya fito fili karara ya faɗi sunan mutane daga nan aka hana a kira sunan wani a tsine masa karara wannan a'a la'anul mu'ayyan kenan amma za a iya tsine wa dukkan mai barna irin kaza ko kuma a ce wasu jama'a sun cutar da addini Allah kai maganin su ka tsine musu albarka ba sai kira sunan wani mutum ba ba a so to dangane da bayyana wannan alkunuti an samu hadisai da dama da suka zo cewa um, annabi sallallahu alaihi wasallam yana bayyana ya zo cikin bukhari ta hanyar abu huraira Allah ya kara masa yadda sannan kuma shine abin da imam ahmad imam ali sunnati wal jama'a ya zaba yace wannan shine abin da ya tabbata hadisi sannan yin haka din shine za a dace da sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam haka umar ma yake dan an ce umar in yazo shi ma yana ya bayyana karara shi kan cewa aka yi na karshen masallaci ma yana jiwa muryarsa kaga ba ba spika amma wanda yake karshen masallaci umar in ya zo yana kulutu sai an ji a wace ubayu bin kab wata ya yayi wa mutane limanci sai yake yin addu'a addu'an nan sai aka ji tana bayyana karara har na cikin masallaci karshe suna jiwa kaga dai wannan dai ya nuna mana ana yi ana daga sauti wa yarfau yadayhi kuma annabi yana daga hannu ashe idan an zo yin kunutun me daga hannu ake yi yawa ba mutum kawai zai rike hannunsa a kirjinsa bane a a cewa cewa yana wannan addu'a din ba tare da ya daga hannu ba a zaka daga hannu kamar yadda annabi to wannan kenan wa yu'minu man khalfahu sannan na bayan annabi suna cewa amin اللهم افعل كذا بكذا سنا آمين اللهم اغفر لنا آمين اللهم ارحمنا آمين haka ake alkunuti ana yi ana amin amin amin to idan an gama addu'ar za a shafa a fuska sa akwai masu addu'a an gama sai a shafa a fuska ko to wannan bai inganta ba bai tabbata ba an gama addu'ar kunuti a shafa fuska falam yathbut bi khabarin sahihin wala atharin sabitin wala qiyas duk bai tabbata ba kamar yadda mal albani ya faɗa bal ma cewa ya fahuwa bid'atun bid'a ne ma ya gama alƙunuti a abin nan mutum ya shafa hannunsa a fuska a'a abin da aka so kar yi haka ya aikata abin da salafus salih magabata na kwarai suka yi sun daga hannu amma ba su shafa hannu ba to ba ma alƙunuti kaɗai ba addu'a da ake yi mata bayan sallah da waɗanda suke da ra'ayin za a yi a bayan sallah din misali ita ma din ba a ce a shafa fuska ba akwai riwaya da ta zo muktar hadith ya kawo cewa idan an yi addu'a in an yi addu'a an gama a shafa fuska shi ne za a ga sai mutum ya addu'a gama sai ga tof ya tofa ya ya shafa ya shafa wani ma ya tuttufa waɗannan yan yatsun haka tof ya sa a ido ya haka wani ma yanzu sai ya wani kewaya haka duk bai zo a nasi ba hadisin da ya zo ce a shafa fuska in an yi addu'a hadisin bai inganta ba kuma rauninsa ma ba zai ma iya tashi daga za'ifi ya zama hasan ba da haka idan ka daga hannu kayi addu'a kayi addu'a me zaka yi saukewa zaka yi amma maganan kana addu'a kayi addu'a kayi addu'a ka zo ka shafa fuska ba a ce kai ba ban sani ba ko an fahimce ni mumtaz to Allah ya ƙara ganar da mu to wannan kenan wa kana yakunutu fi salawatil khamsi kulliha manzo Allah yana yin kunuti a salloli biyar din nan gaba daya kun gane duk sallah biyar ya halatta ya kunut to sauran kunuti fa da ake yi wanda ba ta nazila ba Allahumma adina fi man hadaita to su malamai suka ce ana yi ne kafin a yi rukui kafin a yi me rukui kamar yanzu kaga kunutin nan da ake yi ta ta tahajjudi da tarawihi akwai da yawa cikin malamai da suka ce wannan kunuti ana yin ta ne kafin a yi ruku'i bayan an gama kul huwallahu ahad falaki da nasi za a yi ruku'i kawai sai a daga hannu a yi wannan addu'a idan an yi addu'ar sai a yi ruku'i wace kunuti ne ake yin ta ah, bayan an yi ruku'i ita ce kunutin nazila kunutin da ta zo for the purpose wani abu ne ya faru a gari aka ce ayi ko annoba ce ta sauka a gari za a yi alkunuti ayi ko ba ka bane ko irin ruwan sama da ake ta yi yana ta rusau ya rusa mutane yana cinye mutane ko irin batan mutane din yanzu da ake yi a ce wannan ya bata an dauke wannan an kasa gane wane wane ya tafi da sauransu bil munasaba akwai wani dan uwa daya daga cikin limaman mu na ahlus sunna na kwana dan gora tunda ya sallar juma'a ya hawo babur ɗinsa da kwana ɗan gona zai taho gida kowa ya gan shi ya hawo ya taho to amma kuma bai ƙari sunan kano ba kuma an duba hanyar gaba ɗaya ba a samu dai inda aka yi hadari ba balanta ce an buge shi liman fa malam to akwai bukata a taimaka da addu'a Allah ya bayyana shi ko yana raye ko yana mace to yanzu daman in an nemi mutum ɗaya biyu rana ɗaya biyu ba a gan shi ba to a tafi gurin mutanen tunda yanzu dama an turo ana ba mutane to ƙasa ce an shigo da 'yan amerika da 'yan gida yanzu 'yan isra'ila da 'yan amerika su suke kula da tsaron ƙasar nan yi an ba su dama su je su ɗauki kowa kuma dama ba wanda za su ɗauka sai masu addini to ba mamaki shi ma an saito shi ne ko ya je ya yi wani abun ko ya yi wata hudu da ba sa so ko da an taba ji yayi kaza su dauke shi ba mamaki a je a gama masa abin nan in yana da rabo ya fito su sako shi in bai da rabo kuma sai dai ai hakuri ba mamaki kuma kasar ce babu security masu cin mutane sun kama shi tunda su ba ruwansu da limami ko ladani ko ma kowa ma kama shi za su nade shi to me baya faruwa a Najeriya a ba abin da baya faruwa a Najeriya ba su cin mutanen ma yanzu ba su suke da karfi ba a kasar daga ga duk wani babba da ka sani a ƙasar nan kaɗan ne daga cikinsu ba sa cikin wannan 'yan cult ɗin 'yan mafias 'yan cult su ci mutane su yi luwaɗi su bi mata su yi tsafi su yi waye duka babu wani simfi na manyan mutane a ƙasar nan da za ka faɗa cewa ba su da rijista da waɗannan to ta su ce ma ƙungiyar ta manyan mutanen ne ku yi ku gama duniya ce dai ku ci duniya da dan wake ci mata cin dan wake ku ci dan wake da tsinke ku yi ku gama ba kana cin mutane ba kai ma kasa za ta zo ta cinye ka kuma daga baya jahannama ta cinye ka kun naru jahannama shaddu harra wanda ma ka kama shi ka cinye ma ka hutar da shi yayi alƙalla ya huta da cefa ne yayi <laughs> ko ba ka bane kuma zanibinsa da yake ɗauka ka ka ɗebe masa to ba abin da baya faruwa a ƙasar ko ina za a iya zarga yasa shawara duk wanda zai fito daga gidansa ya addu'a wallahi ko kasuwa za ka tafi yi addu'a to akwai matsafan da wani zai zo gidanka zai zo yana sallama a ce ana sallama da kai ka fito wani bawan Allah fitowa yayi an fito din fa ya fito da suka zo sun zo da tasi din sun shirya kawai da yake an yi tsafin sai mutumin sai ya yi masa haka ya nuna ma ya ce ya haka yana ce masa ya ka suna haɗa ido din nan da ya gan shi kenan tsafin ya ci sai bi shi har yau daga shi sai rigar bacci sai silifas tuntunin an gama dafa shi an cinye shi talas an bar matansa sai dai su je su yi ta kaba ya'yan sun zama marayu wallahi duk a ƙasar nan ba abin da ba a yi akwai masu yawo da tasi kamar yan tasi ne amma ba yan tasi ba ne kana shiga za su fesa maka hoda sai bacci daga nan kuma sai inda suka kai ka to kai yanzu mutum ya kuskure ka fita daga gidansa baya addu'a ba kana gadara da motar mota bane wallahi a kasan nan daga Abuja aka turo mana cewa mu gaiwa mutane wa'azi mu gaya musu key holder key holder a kasan nan an yi lokacin da key holder in an an zo ana sai da wani nau'i na key holder duk wanda ya sai wannan key holder duk inda ya shiga da motar sa an san inda yake kuma za a yi zaje a dauke shi a dauke motar sa da key holder nan saboda sun sa mata wani sensor suna iya ganin ko kowanne ne yana da number duk wanda ya siya ki holda na bakin danja da ake sayarwa an ci mutane a ƙasar nan da tufa apple da ake sayarwa ka je ka siya kana siya ka zama apple ko ba ka bane an mai da mutane doya a ƙasar nan an mai da ba abin da ba yi kuma duk karka kara duk akan neman mulki ne da kuɗi da dukiya kawai laisa illa banda wannan babu wani abu shi yasa gaskiya muna ba da shawara dan abin da ya saura mana yanzu a kwanakin mu duk wanda zai fito gidansa ya addu'a malamin makaranta kake ɗalibi ne yaro ne babba ne mai gida ne boko kake karantarwa dan kasuwa ne ka tsaya kai addu'a mai karfi kafin ka fita kuma ka sa matanka su biyo ka suna Allah kiyaye a dawo lafiya na'am Allah yana karban addu'an waɗannan miskinan da'afa suna zaune a gida su ba fita suke suna saban Allah ba ma irin naka Allah ko yaranka ka kanana suna baba a dawo lafiya akwai albarka ina ba ku shawara duk wanda yake da kananan yara a gida Allah yana jin addu'ar kananan yara Allah yana karɓan maganar baki na ƙananan yara ka koya wa yaranka su rinka cewa baba Allah kiyaye baba Allah dawo mana da kai lafiya wallahi wani lokacin zan zo ne addu'a ɗaya biyu uku hudu sau biyar shida bakwai takwas tara har arba'in ni din a matsayina na babba Allah bai zai karba ba amma yaro karami in yayi sai Allah ya karba da haka yana da kyau ku yi amfani da matanku ku yi amfani da iyalanku sai muku addu'a kuma dan qur'ani din nan da ake karanta kullun na dan wuri dai a kafin ka fita daga gida dan izo dai izo biyu ka dan shafa ka dan karanta kafin ka fita ofis din ka yadda ka ce ya Allah sharrin yau ina neman ka tsare da shi ya Allah alherin yau ina neman ka bani shi ko hadari ne Allah zai dora ma sai ya kama shi da sauki wallahi amma shaidan ba zai barka kai wannan ba to duk wanda ya fita ya addu'a za ga ko an kulla masa makircin sai an asake shi a nan nan gadon kai jiya din nan jiya jiya nan masallacin mu gadan kai tsakanin jiya da shekaran jiya muke sa muna cewa ai addu'a wani yaro ya fita irin wannan jarabawa dinnan da ake yi ya ji menene duba menene bai dawo ba an nemi shi an rasa an buga waya babu sai daga baya aka bugo waya daga kaduna masu cin mutane sun kama shi fa yaron mu ne a nan nan fagadin kaya masu cin mutane sun kama shi suka bugo waya da wayarsa daga kaduna cewa a gaya wa iyayensa su dinnan masu cin mutane ne kuma yaron nan yana hannunsu suka aiko mana masallaci cewa da Allah don anaba taimaka da addu'a Allah ya kubutar da yaro kuma suka ba da yaron aka yi maganar shi suka ce haka ne ce haka ne to jiya jiya na yaron ya dawo ƙarfin addu'a da aka yi shi yasa na ce muku yi hankali da addu'a ƙarfin addu'a da aka yi yaya aka ya aka yi suka sako shi a mota suka ba shi kuɗin mota kuma suka ba shi kuɗin a caɓa suka ce in ya sauka a tasha ya je gida amma fa ba zai iya bayanin suwaye ba kuma a wani wuri ne wannan labarin fa na gaya muku duka duka bai wuce kwana uku bai kai ku dauka muna wazi muna gaya muku ne dan dadin labari dan ku gane cewa Najeriya masu neman gyara Najeriya suna da aiki yawwa matsalar Najeriya bata kare akan matsalar musulmi ba tunda yanzu gaba ɗaya an juyo komi kan musulmi ne Allah ya mana mai kyau Allah ya tsare mana 'ya'yanmu da zuriyarmu gabaki daya kenan za a iya yin kunuti ko a sallolin fadila ko ko a nafila ma za a yi to amma wasu malaman sun ce hatta kunuti wacce take ba ta nazila ba irin kunuti wacce take ta ramadan ta tahajjudi za a iya yin ko da bayan an dago daga rukui matsala ce da gaskiya dai sabanin malamai lakinnahu la yaqnutu fiha illa idza da'a liqaumin aw da'a ala qaum annabi baya yi sai dai zai addu'a ta alheri ga wasu ko kuma wasu sun cutar da addini da musu rabbu ma qala wa hayanan mai riwaya yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yusallimu taslimatan wahida annabi yana yin sallama daya wani zuba kamar yadda ya ruwaito ana yusallimu taslimatan wahida yana yin sallama wahida guda ɗaya ita ce assalamu alaikum shine hadisin na na Aisha amma sallama ɗayan nan da aka ce annabi yana yi yana yi ne a sallar dare yana ne a a sallar dare kamar yadda zurara ibn aufa ya rawaito daga nana aisha yana tambayanta yaya sallar daren annabi yake take sai take cewa annabi yana yin sallar dare din kuma yana yin sallama guda daya كان يصلي العشاء ثم يصلي بعد ركعتين ثم ينام فإذا استيقظ وعنده وضوءه مغطى وسواكه استاك من ذا الله صلى الله عليه وسلم ينا ينا يصلي العشاء sannan ya yi sallah raka abi bayan idan ya farka daga bacci daman ya tanadi ruwan alwalarsa an rufe ruwan alwala ka duba wani abu annabi kafin ya kwanta an dan masa ruwan alwalar da zai tashi ya yi alwalar qiyamul laili kuma sai sa a rufe ruwan kaga wannan yana nuna bai daidai bane mazaje da mata ku rinka barin ruwa a buɗe ya kwana a buɗe za a iya samun matsala kwaro zai iya shiga mai cuta a ciki annabi ya faɗa a cikin hadisi ingantacce a kowace shekara akwai wata cuta da Allah yake saukawa a wani dare guda ɗaya cikin daren shekara ɗaya a cikin shekara dare ɗaya duk in ya tarar da kwano buɗaɗɗe ko wani abu buɗaɗɗe ko wani ko me buɗaɗɗe sai ya shiga ta ci cuta ce kuma masifa ce shi sa manzo Allah ce ku rinka rufe kwanukan ku in za ku kwanta bacci a wata riwaya ce in baka samu ba ko itace ka gindaya shine da iyaye da kakanni na da za ga ruwa na ajiye shi ko ƙwarya ne sai ga an ɗauko itace an gindaya ko a ɗauko ƙwarya a kife ko kwano ne ma empty ba a so a bar kwano ko bokiti empty ya kwana a buɗe yana kallon sama haka kamar yadda ya zo a cikin hadisi annabi ya ce akwai wani dare da cuta tana zuwa to shine za ga mu da kakanni da kun ga akwai tarbiyya ta musulunci ba tun da ba duk kwariya a gida sai an rufe ta ni na san lokacin ina yaro a gidanmu ko ko bokiti ko kwano sai an rufe an kikkife su gaba daya matan da kenan ba irin matan yanzu ba ballaga zaki nan babu lissafi ba tsari to daman ma subhanallah tana ta ma yi bacci ma tun kafin magariba ma wata wata tana sallar magariba daga ta ma ta yi bacci ta gyara kicin ɗinta ba Ba ta gyara tsakar gidanta ba ga kayan yara ga ga buhun shinkafa a buɗe ga kwano an ci abinci an bashi abin an yi miya an ɗebi miya an rarraba mutane da an bashi a buɗe gashi nan dai yaran zamani kenan girman dai suka yi kawai dai an dai auren su kawai sai dai a ji a ɗiba ta hakuri da larura Allah ya sawaƙe awon igiya kana ta dariya ko saboda an yaga mutanen naka saura kai kai ma kana hanya ai wata rana ai gaskiya ce dole a faɗa sai an shiru ba za a faɗa ba manzo Allah ya ajiye sa ya rufe shi kuma da asuwakinsa ajiye ah, wannan yana nuna shi ana so cikin dare a tashi a yi asuwaki yana ƙara nishadi mutum ya tashi cikin dare zai sallar dare ya dauko itacen na asuwaki goge baki goge baki ya kafa kuma Allah kiyaye hanya ta fafatawa a yi ruku'i a yi sujjada a yi addu'a malam sallar dare tana da zaki tana da daɗi ba abin da ya kai ta daɗi ka gaya wa Allah Allah kaza nake so a bani ya Allah kaza nake so ka raba ni kullum gana yi kurin ka jira mutuwa insha Allah alheri ne zai zo maka bi mashiyatillah amma ka sani shi dan baya bari yayi manzo Allah yakan yi Aisha ce sallar raka'a takwas wani lokaci raka'a takwas yana karanta Fatiha da abinda Allah sauke masa na Alqur'ani raka'a takwas din nan na Aisha take cewa annabi baya zama a ko raka'a daya ciki kai ba gane ba ko babu wani zaman tahiya gaba ɗaya raka'a takwas nan sai a ƙarshe yayi daya ya ƙara ta biyu mai kwan ya ta tahiya ya daɗa junawa ba zai zaman tahiya ba ya ƙaro ta uku ya yi ta hudu mai kwan ya zauna zaman tahiya ba zai yi ba ya daɗa junawa ya ta biyar ya ƙaro ta shida mai kwan ya ta tahiya ba zai yi ba ya ƙaro ta bakwai abin nan ba zai yi ba ya daɗa ƙaruwa ta takwas sai ya zo ta takwas sai ya zauna ya zaman tahiya ba ya yi takwas ba wannan takwas ɗin ba su ne na ka da tahajjudinka da kake jaddada alwala sau goma sha biyar a ciki to shi a haɗe yake yin su idan ya takwas din nan ya yi zaman hutu ya huta sai ya tashi ya kawo raka uku kuma a jere ba sha ɗaya ta samu ba Shi kenan. wani lokacin kuma sai ya biyu ya yi sallama sannan sai ya kawo huturi shi guda ɗaya wannan na Aisha ta rokin muna Allah ya ƙara mata yarda to wannan kenan ta ce da wannan yi wannan sai assalamu alaikum a sallar dare ya ɗan uwana ya halatta wani lokacin a sallar dare kai sallama ɗaya a nan na jaddada mana riwayar da ta zo aka ce annabi yana sallama ɗaya a sallah a sallar daraci. ga riwayar na a gaban ku riwayar na na Aisha Imam Ahmad ya ruwaito wannan riwaya din da Abu Dawud duk Allah ya musu rahama da kuma Imam Nasa'i da Ibn Hazm ya zo a cikin Muslim duk sun ruwaito saboda akwai waɗanda suka ɗauki kuma sallama ɗayan nan ita kaɗai suke yi a sallar farilla kawai yana zo sallar assalamu alaikum guda ɗaya eh annabi yana amma a sallar nafila kuma sunna shine abinda annabi yayi a nafila kai a nafila wanda yayi a farilla kai a farilla ba kuma ka lazimta ba kullum yanzu idan ka zo kullum sallama ɗaya kake a sallar ka kaga wannan ya nuna ka canja tsarin sallar da annabi ya zo da shi tunda sallama biyu yake to bari ku ji abinda da suke yi da kafin nan mana na aisha take cewa sallama kwaya na shi ne ma ke tashi mu daga bacci da ƙarfi yake yi kenan to wasu ma malamai ma cewa suka yi in an ga dama ma za a ce ba sallama ɗaya yake yi ba don a riwayar na aisha ta ce yana yin sallama guda yana tashin mu daga bacci da wannan sallama sai wasu malamai suka ce ah, to ai ba mamaki yayi wata ma kafin yayi wannan din ita wacce aka tashe su a sallama ne aka tashe su a salla ne ta ji yanzu wannan riwaya tana na Aisha ta ma kore cewa annabi baya yin wata sallar baya sallamar cewa ta yi guda ɗaya yake yi baya yin guda biyu a'a cewa ta yi taji ɗaya wasu suka ce zai iya yiwa guda biyun ma yayi haka ne mumkin mumkin mumkin to wannan dai sabanin malamai ne amma dai abin da ifraji kamar ne da riwayoyi suka zo da yawa wato annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin sallama ɗaya a sallar dare sallama biyu kuma a sallar rana sallama biyu a sallar rana da idan sun zo yin sallama kanu yashiruna bi aidihim idza sallamu anil yamin wa anil shimal idan za su yi sallama sai su rinka nunawa da hannunsu kaji ko assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullah kaga haka suna mai masu ishara assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah suna yi suna mi suna nuni da hannu mana inda ka juya fuska ka juya ka nuna hannu dama da hauni dama da me da hauni shine hagu ani lamini wa Ani shimal manzo Allah ba sai ya gansu ba shine fara'un rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya gansu fa kala sai ce ba anukum tushiruna bi aidikum yaya na ganku me ya faru kuna nuni da hannayenku ka anna aznabu a khailu aznabu khailin shums kalmar wannan khailin shums bi iskanil mim shums ba shumus ba kamar kamar irin doki wanda baya jelar doki wanda wanda baya tsayawa mai karkadawa ne akwai jelan doki da yana karkada ta ne aznabu khaili shams aznab jam'i ne na zanab jela kenan doki wanda yake yana karkada jelarsa bal tattarib wa tataharraku bi aznabiha wa arjuliha ya kuke ta yi kamar kuna nuna hannayenku kuna juyawa ku kai dama da hagu kamar jelar doki idan sallama ahadukum idan ɗayan ku zai sallama falyaltafit ila sahibihi daga yau duk wanda zai sallama ya rinka juyawa bangaren dan uwansa wala yumi biyadihi an hana yayi nuni da me da hannunsa an hana yayi nuni da hannunsa falamma sallu ma'ahu aidan lam yaf'alu zalika yayin da suka zo suka sake yin sallah tare da manzon Allah to ba su sake nuna hannun ba tunda ya hana daman kanu waqafina inda hududillah duk dokar da Allah ya ajiye ko manzo Allah ya ajiye suna tsayawa akan ta ba sa wuce ta a wata riwaya fi riwayata inda ma yakfi ahadukum an yada yadahu ala faqidi ya shi dayan ku ya dora hannunsa akan cinyarsa kawai tun mai sallima ala akhihi ya sallama dan wansa assalamu alaikum wa rahmatullah na damanka assalamu alaikum wa rahmatullah shi ma na hagunka min man ala yaminihi wa shimali da wanda yake damansa da wanda yake wato hagunsa wannan hadisin Jabir bin Samura ne hadisi ne imam muslim da imam nasai da tabarani duka suka ruwanci shi gaba daya fa kana yaqulu wa haya ni a salatu abinda ake kammala sallah da shi shine at-taslimu tahliluha wato abinda yasa ake kammala sallah gama sallah shine fadin assalamu alaikum wannan hadisin dalili ne kararra da yake nuna wajibcin yin sallama a sallah kuma shine mazhabin shafi'iyya kuma shine ra'ayin jumhurin malamai cikin sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka biyo bayan su kamar yadda ya zo a cikin al-majmu sharh muwaddab da sharhi Imam muslim wato sai muslim na imamu nawawi Allah masa rahama abu hanifa yake cewa sunna ne abu hanifa a sa sallama ta sallah sunna ce yace wa yahsulu at-tahallulu min as-salati bi kulli shay'in yunafiha a gurin abu hanifa duk abinda zaka aikata zai da zai nuna wato zai kore sallah ana iya gama sallah da shi in dai ka gama tahiya kawai ka saki tusa a guri abu hanifa in ka saki tusa wannan ya nuna cewa ka gama sallah ko kuma kana kayi tahiya ka kammala komai maimakon kai sallama kurin aga ka fara magana kaga wannan duk ashiya ne tunafis sala suna hana ainihin suna kore sallah ko to abu hanifa ba dole bane yin sallama a wajensa sa ko ka yi magana ko kuma ka kawai ma da ka mutum ya karka kula kowa ka tashi ka tafiyar kawai <laughs> ko gairu dalika da wani wannan duka raya buwa ne ba ne to amma wannan ra'ayin gaskiya ba daidai ba ne kuskure ne malamai sun saba ba saboda ga annabi ya ce wa kana tahlilu hat taslimu wa tahliluha hat taslim abin da yake me yake sa a kam alama an kammala sallah an yi tahalluli shine faɗin assalamu alaikum faɗin assalamu alaikum kuma hadisai da yawa sun zo suna nuna wajibcin a sallah da kamar yadda karanta a wannan hadisi na musulun salati yawwa to wannan kenan to ni fa littafi na ƙari kuma ko sai ya ce kullama ta kaddama min sifati salati ko ko babu ta yi alkunutu ita tana karanta kai to barin karbi littafin kun karanta don mu sauke littafin mu huta kawai ina ne kai kai kai kai ku littafin ku akwai ƙari a a a a sallama ya ya القنوت سلم يقرأ يقنت في ركعة Allah yana yin ذا a raka a ta وتري an gane ko yana yin kunuti a raka ta wuturi kamar yadda muka faɗa wa ya ja'alhu qabla ruku'a kun ga ra'ayin albani ko yana sanya wannan alkunuti kafin yayi ne to wannan shine duk kunutin da za ku yi a sallar tahajjudi ko tarawihi za a yi ta ne kunutin kafin ruku'i wannan shine daidai kamar yadda malam albani ya faɗa shi a ra'ayinsa ga wanda ya bi wannan ra'ayi amma ana samun da yawa limamai da yawa mu dai anan ma yawanci ba a fiye bin wannan ba gaskiya yawa wa allama al ibn ali radiyallahu anhu annahu an yaqula idza faraga min min qira'ati fil witr ya koya wa hasan ibn ali ga addu'a da zai idan ya gama qira'a a wutri allahumma dini fi man hadaita ya allah ka shiryar da ni cikin wanda ka shiryar wa afini fi man afaita kai mun afuwa cikin wanda kai wa afuwa wa tawallani fi man tawallaita ka jibince ni cikin wanda ka jibince al'amarinsu wa barik ni fi ma kai mu albarka cikin abin da ka bani wa kini sharra ma qadaita ka kiyaye ni daga sharrin abin da ka hukunta wa innaka fa innaka la taqdi wa la yuqda alayk fa innaka taqdi wa la yuqda alayk kai Allah kai mai hukunci ba wanda zai hukunci a kanka innahu wa innahu la yadhillu man walaita duk wanda ka jibince al'amarin sa baya kaskanta wa la ya'izzu man adaita wanda kuma duk kake gaba da shi baya daukaka ko ko zai ɗaukaka babu shi tabaraka rabbana wa ta'alaita ka sun yawaita wa ta'alaita kuma ka ɗaukaka ya ubangijinmu la manja jaminka illa ilaika babu makuba makubuta daga gare ka sai dai mutum ya koma zuwa gare ka babu inda mutum zai tafi dole dai wato ya koma gare ka sallallahu alaihi wa sallam to gaskiya wannan sai dai ku yaƙuri wani sati mu kammala ba za ta ni dai a littafi na ma ya tsaya sai ku haƙuri wani satin ma ba zai gamu ba to shi kenan abinda Allah ya hore mana ni na ta cewa zan abin nan za mu kammala yau ashe da saura kenan to sai in Allah ya kai mu wani sati sai mu daɗa dasawa abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada na kuskure Allah mana afuwa yawanci yan wasa tambaya wani littafi za a saka insha Allah tabaraka ta'ala littafin da zamu saka bayan wannan shine littafin da shi malam Nasiruddin Albani mai suna Kamul Janais insha Allah bi mashi'atillahi saboda littafin yana da fa'ida kuma abu ne da yake da alaka da mu kullum harkar mutuwa da wankan gawa dinnan da jinya da larurori na rayuwa duk ya kamata mu yi su insha Allah a kamul jana'iz zamu da haka kowa sai je siyo shi akwai dan uwa mai littafi mal Ibrahim na gaya masa ya kawo shi nan masallaci ko zuwa wani sati in ya kawo waɗanda za su siya su siya wannan karan kan kowa siya zai kar wani ya dauka masallaci za a siya ana raba muku yawa kowa ya zo da kuɗin sai siya sai ya saba wa Allah ya yi sallah wandansa ya wuce idan sawu sallah ta yi amma ya saba wa Allah sai ya sigfari wannan yana cewa shi akwai wata rana ne da manzala sallasan ya ware ita kadai dai yankan farci da aski gaskiya ni ban san ranar ba na san dai in farcin sai taru yana yi kuma yana yin aski ma ware wata specific rana cewa sai ita ne yake yin aski ko yankan farci ban sani ba gaskiya ma za mu ci gaba da bincikawa in mun samu sai mu kawo muku insha Allah in kuma kai ka samu ne sai ka kawo ka sanar da mu sai mu ga ingancin magana amma abin da nake so an ce a iya abin da sani ko yaushe za ka iya yanke farce ko yaushe za ka iya yin aski matukar bukatar haka ta taso idan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama zai asuwaki da wani hannu yake yi da hagun ko da dama wannan sabanin malamai ne rashin samun riwaya tsayayya da ta ruwaito da wanne hannu ɗin yake shi sa suke sabani suka ce wai shin aswaki kam fidda ƙazanta ce ko ibada ne kun gane tambayar aswaki kawar da ƙazanta ne ko kuwa ibada ne kun gane complication nan idan kawar da kazanta ne to da me za a yi idan kuma ibada ne mana kamar yadda ake so a yi alwala ake yin alwala haka aka ce a yi asuwaki kaga alwala da me ake yi da dama ne ko to koko ita asuwaki kawar da kazanta ne kamar tsarki ne kaga tsarki da me ake yi to shi ne suka yi sabani duka biyu wasu sun faɗa wasu sun ce aswaki a tatankawar da ƙazanta ne da haka ba buƙatar a yi amfani da hannun dama da hagu za a yi wasu suka ce a aswaki tsafta ne daidai yake da alwala yanzu kaga yana alwala amma da dama ake kuma ana cire dauda ina fatan muna fahimta to anan ni abin da nake so na fada duk hannun da mutum ya amfani da shi ne wajen goge bakinsa asuwaki ya yi Allah ya ganar da mu malam ka yi magana game da mai kasar satin da ya wuce da zai bi jam'i to shi to idan ya zo ya tarar da masallaci sun yi raka'a biyu biyu ya saura musu shi kuma ya jona ya samu biyun safa kai ai baka gane jawabin da aka yi ma bane ai ce aka yi kawai automatically mai kasar inda ya bi mai cika sallah sai ya cika ko ka samu biyun nan sai ka tashi ka jono biyun kai ma fahimtum mumtaz wannan shine zo a sunna kuma haka aikin sahabbai da salafu salih magabata na kwarai ya nuna da sahabbai sun zo daga madina sun zo aikin hajji suna kasaru sun bi limamai sun cika sallah ba a cewa wai dan mutum yana kasar in ya bi liman shi ya raka bi kawai wato wannan mutumin gashi ta yi tambayoyi amma ina jiya maka tsoro irin tambayoyin da kake yi kamar akwai nau'i na na tsanantawa kai a ciki kun ji duk tambayin duk na mutum ɗaya ne duk rubutunsa ne gashi nan kula mai sallar kasaru to in ya ya tarar da an yi biyu fa ya cika ta a'a ba zai cika ta ba ko to annabi yana yin aswaki da wani hannu yake yin aswaki kaji wannan waɗanne kwanaki manzan Allah ya ware yake yanayin aski yanayin kamfarci kuna jin nau'in tambayoyin ko annabi an ce yana tsatsaifa hannunsa da da kafarsa da wani hannu yake tsefe kowace kafa wani ita ce bayarsa ta hudu mana da wani hannu yake tsefewa kai kai tunda kana alala da wadda hannu kake wanke kafarka na'am kafarka ta dama da wani hannu kake wanke ta eh kafar dama <laughs> to lalle ya kamata mu dauko littafin alwala mu saka <laughs> yanzu idan ka zo alwala da wani hannu kake wanke kafar dama to kafar hagun da wanne kake wanke da buta ko to kaddara ka sa kafar ka famfo shikenan idan ka jefa kafar ka a famfo ka jefa kafar dama da wani hannu za ka wanke kafar eh <laughs> to shikenan wannan hannun naka na na dama da wani hannu kake wanke shi to shi hannun hagun da wani hannu kake wanke shi to ita kafar ka ta dama da wani hannu ka zaka wanke ta to ita kafar ka ta hagun da wani hannu zaka wanke ta kenan hagun ya wanke hagun dama ya wanke dama <laughs> to duk irin waɗannan tambayoyi kuna jina kamar yanzu irin wannan abubuwa ne da ba su da wani muhimmanci shi sa ma baka ga wani nassi karara ya zo a kansu ya fito fili ba a nan malamai suna faɗa duk annan da ka yi amfani da shi ka wanke in ka wanke hannun dama da kafar dama ko ka wanke kafar dama da hannun dama ko ka wanke kafar hagun da hannun dama ba laifi ba ya yi abin da ake bukata ka yi mai ka wanke dan zai iya yawa me yasa shari'a bata tsananta akan wannan ba to wanda yake da hannu ɗaya ba. kuma yanzu misali kaga galibin ana yin alwala amma akwai riwaya da ta zo ana alwala ne da hannu guda biyu ake wanke fuska annabi yana yin alwala yana wanke fuskarsa da hannunsa guda biyu a take a lokaci guda amma yanzu galibin mu in muna alwala ya muke da hannu ɗaya muke wankewa to anan tambayar da amsar da zan baka anan shine duk hannun da ka saka ka tsefe duk hannun da ka saka ka me ka tsefe yayi malamai sun ruwaito kaifiyar tsefe hannun shine ka sa hannu haka tsatsefewa dai kowa ya sani wanke dan tsakani idan na yatsa ne na kafa kuma haka ake haka haka ka saka wannan hannun naka na dama a tsakanin yan yatsa sai kai haka kai haka kai haka haka annabi yake sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama kun fahimci wannan ba tambayarsa ta tabiyar kuskurar baki fuska nawa ta zo daga annabi kuskurar baki kala nawa annabi yake yi <laughs> kun gane tambayar kuskurar baki kala-kala nawa annabi yake yi to wanda na sani wanda ya zo a hadisi annabi yana ɗiban ruwa sallallahu alaihi sallama a kwano ya zuba a bakinsa ya kuskure ya tofar ya ɗebi ruwa ya zuba a bakinsa ya kuskure ya tofar idan kana nufin adadi nawa sau nawa yake yi sau uku yake yi idan kuma kana nufin kaifiya to ni guda ɗaya na sani ko in an ce kaifiya kamar hanyar yaya yake yake wankewa ɗiban ruwa a zuba a baki a kuskure kuskurar kuma ba a sa ɗan yatsa kuskurar kuma ba a sa ba a sa ɗan yatsa tambayarsa ta shida ko ta bakwai idan mutum bai samu sallar juma'a ba zai iya raka biyu bai zai yi ba raka hudu zai yi raka nawa zai yi raka hudu zai yi ina baka shawara ga ka samu littafin nan sifatu wudu annabi sallallahu alaihi wasallama ko dai karamin littafi da minti talatin ya yawa zaka kamanta shi sifar alwala annabi sallallahu alaihi wasallam zai taimaka ma kwarai kuma ka ci gaba da zuwa makaranta kana da kokarin tambayoyi amma ka nina tambayoyin da amfanin su bai da yawa sosai <laughs> ko kuwa yawa ko dip tambayoyi haka da suke kusan wasu abubuwan ma sanannu ne yanzu ka kamar misalin magana kasaru ko magana sallar juma'a in ka gama nawa za ka yi kaga wannan abu ne sananne amma yawanci abin da ya tambaya ne akwai rikici ne a ciki ko wataƙila yana so ya je wani abin ne ko kuma neman ilimin yake dai tsakani da Allah Allahu alam Allah ganar da mu mace tana aikin gwamnati mijinta ya mutu yaya maganar ta kaba yanzu kai don girman Allah shi kenan aikin gwamnati sai hana ta kaba don tana aikin gwamnati aikin gwamnati aikin Allah ne ta rubuta a ofis ɗinsu babu gwamnatin da bata san addinin ko ina ko ta san kirista suna da ƙa'idojinsu musulmi suna da ƙa'idoji sai ta rubuta wa ofis ɗinsu cewa tana ta kaba mijinta ya mutu shikenan idan ba za su mata ba sai su mata live without pay ba ana tafiya ba live without pay sai su mata hutu ba biya shikenan amma kada a zo kurin biri-biri shikenan yanzu so kuke mu baku fatawa duk mace mai aikin gwamnati ba ta kaba a kanta zo saboda lokacin rahusa ne lokacin araha ne yanzu sai ta rubuta ta nemi izini kuma dai gari dai irin na Kano na san sha labara a hana ta ba Allahumma illa wata ilan a kudu take ko na makamancin wannan wannan kuma kaga sai ta san dabarar da za ta yi tambaya ta karshe wannan bawan Allah yana cewa don Allah malam ina nema taimaka min da addu'a a gare ka da kuma bakin yan uwa saboda yace saboda wani bala'i da ya tinkaro shi to Allah ya takaita ni fa irin waɗannan abubuwan suna bani tsoro wallahi mutum mutum ya faɗi irin wannan magana wani bala'i ya karo shi kalmar fa tana da nauyi fa kuwa to muna fata ya Allah ya Allah duk wanda musiba ta tunkare shi ka kade masa duk mai bukata a nan gurin ya ubangiji muna tausire da wannan zama da wannan karatu da muka yi Allah ka biya mana bukatunmu mara lafiya a cikinmu Allah ka bashi lafiya masu aikin gwamnati cikin mu ka albarkaci aikinsu. su dan ka sa albarka cikin jarinsu da kasuwancinsu. su masu neman karatu a jami'o'i da kwalejoji da masu karatun addini ya Allah ka sa albarka cikin karatunsu kuma ka ba su nasara kuma wannan ƙasa ta mu ya Allah ka ba mu zaman lafiya ya Allah masu nufin baza wannan kasa da tayar da fitina da rikici a wannan kasa. ko rikicin addini ko rikicin siyasa ko kabilanci ya Allah ka san su kana ganin su Allah ka mana maganin su mu dai fatan mu da burin mu ya Allah shine zaman lafiya kuma ya Allah ka taimaki musulunci akan kafirci Allah ka taimaki musulunci akan kafirci Allah ka sa mu cika da imani subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin